insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen aya ta 34 faɗin Allah maɗaukakin sarki walakadi kuzzibat rusulun min qablika Allah ya ce hakika an ƙaryata manzanni da yawa kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasabaru alama kuzibu sun yi haƙuri a bisa wannan ƙaryata su da aka wa uzu an cutar da su waɗannan manzanni hatta a takun nasuruna Allah ya ce haka suka yi ta haƙuri har nasararmu ta zo ta same su wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya shafi kira zuwa ga Allah sannan rarrashi ne ga kowane mai da'awa zuwa ga Allah manzannin Allah da yawa sun zo sun yi kira zuwa ga Allah an ƙaryata su an cutar da su an faɗa musu miyagun maganganu allah ce duka sun yi haƙuri sun shanye an cutar da su allah ce sun yi haƙuri akan cutarwan hatta a tahun nasuruna allah ce har nasararmu ta zo musu wala mu baddila li kalimatillah ba wadda ya isa ya canza kalmomin allah hukuncin da allah ya zartas babu wadda zai iya ɗagawa a koyaushe gaskiya ita take rinjaye ƙarya sai dai ta jima tana yi amma ƙarshen al'amari allah kan rushe ta ya ruguje ta kuma yakan rushe ya ruguje duk wadda ya same shi tare da ƙarya wala mu baddila da kalimatillah babu wadda zai iya canza kalmomin allah duk abin da allah ya ambata haka abin yake tabbatacce ba wadda zai iya daga shi to Allah ya hukunta taimakon manzanninsa wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin wa kana haƙƙan alaina nunjil mu'minin inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashirin. Allah ya ce lallai za taimaki manzannin inna lanansuru rusulana Allah ya lallai za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da Allah fil hayati duniya. a nan rayuwar duniya wa yau mai komul ashadi Allah ce da ran da shaidu da su tsaya don ba da shaida a gaba ga Allah Allah ce za mu taimake su akwai wadda ya sai canza wannan tsari ba zai yi ba Allah ya ce kar ja aka min naba'il mursalin hakika labarin manzanni ai ya zo maka kowane manzo ai kaga irin yadda ya buga kaga irin yadda ya yi da waɗanda suke faɗa da shi kaga yadda al'amarin ya ƙare waɗanda suke yaƙar imani suke yaƙar musulunci suke faɗa da saƙon allah allah ce walaƙar ja aka min na ba'il mursali aina barbarun allah ce sun zo maka to dukkan waɗannan wato sun taso ne saboda yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake samun damuwa da kunci duk lokacin da ya ga ana fada da musulunci gaskiya ga gaskiya ta bayyana ta bayyana a bijire a kafirce a juya baya sai hakan yana damunsa allah ya ce a'a ai kafin ka manzanni sun zo su ma an musu haka wahammatu kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu bi ma'ana liyaqtulu Allah ya ce kowace al'umma daga cikin al'ummomin da na turo manzanni sai da ma suka yi yunkurin kashe manzon su ɗin to Allah shi ne yake rarrashin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai Allah ya ce wa in kana kabura alayka iradukum saki ayin وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الله أكبر Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in kana kabura alayka iraduhum idan bijirewar da kafirai suke yi fada da musulunci da suke yi kin imani da suke yi a fada su bijire su juya baya ya girmama ya dame ka yana daga maka hankali fa inista ba'ata Allah ce tona baka dama idan kana da iko an tabtagiya nafakan fil ka samu wani kororo wani huji da za ka iya shigewa cikin ƙasa ta hanyar wannan hujin au sullaman fi sama ko wani tsani da za ka hau sama fata atiyahum bi aya ka je ka zo musu da ayan da za su yi imani da shi Allah na baka da wannan gaban abinda take nunawa shirya imani al'amari ne na Allah al'amari ne na Allah ka yi ta godiya ma Allah akan ni'imar musulunci ka yi ta godiya ma Allah kan ni'imar musulunci wannan abun yana daga hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga gaskiya kiri da kiri amma mutum ya bice la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin Allah ya ce la'allaka nafsaka Allah ya kunu mu'minin zaka halakar da kanka saboda bakin ciki don ba su yi imani ba فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Allah ya ce fala'allaka baki'un nafsaka ala atharihim Allah ya ce za ka halakar da kanka akan waɗannan mutane in lam yu'minu bi hadhal hadithi asafa don ba su yi imani da wannan alqur'anin ba da bakin ciki Allah ce karka damu kanka al'amarin ba dabara Ka ji yana cewa na mai nasiha na mai nasiha yaki zuciyarsa a hannun Allah take a hannun Allah yake a wani gusi Allah ce falata haba nafsuka alayhim hasarat falata nafsuka alayhim hasarat Allah ce karka halakar da ranka karka halakar da kanka don bakin ciki akan yadda suke bijire ma alkur'ani wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa ma kana li nafsi Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah ba wata rai da ta isa ta yi imani akan cin gashin kanta da kanta Allah ce illa bi idhnillah sai da izinin Allah a wani ko Allah ya ce ma annabi afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin za ka iya tilasta mutane ne su yi imani walau rabu ka walau la'amana manfil ardi kulluhum jami'a Allah ce idan da ubangijinka ya so da duk duniya kowa ya yi imani hikima ce ta a ce kai musulmi ne ka yi imani allah ya ma katari ya zaɓe ka an datar da kai walau shi ina la'atai na kulla nafsin hudaha la'amla'an walau shi ina Allah ya ce inda mun so la'ataina kulla nafsin hudaha da kowace rai Allah ya ce da mun bata imani kowace da mun bata imaninta da za ta shirya da shi walakin hakkal kaulu minni Allah ya ce sai dai kalmar azaba ta tabbata a gona daga wajena la'amla an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wannan kuma hikima ce ta Allah hikima ce walau sha'a rabbuka nasa nasa Allahu akbar Allah ya ce idan da ka ya so da ya sanya duniya duka akan addinin musulunci idan ana magana na musulunci idan ana magana na imani babu wani abu babu wani abu da allah zai ma mutum ƙololo abin ya bayyana allah na son wani kamar a ce musulmi ne ya yi imani ba wata kyauta da allah ke yi mafi tsada mafi tsada kamar musulunci kai ne kake ganin kamar bai taka kara ya karya abubuwanka da yawa na rayuwa wadda kake fifita musulunci a kansu abubuwanka na rayuwa wadda kake watsi da musulunci a kansu shi ne abu mafi tsada da allah zai ma mutum muwafaka da shi in yi mishi ya nuna mai gata ya nuna mai soyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna allah kasama bainakum akhlaqakum kama kasama bainakum arzakakum Allah ya kasafta muku halayenku a tsakaninku kamar yadda ya kasafta muku arzikinku a tsakaninku wa inna Allah yu'ti duniya man yuhib wa man la yuhib Allah na ba da duniya ma wadda yake so da wadda baya so duk abin da ka gani a rayuwar duniya in dai a duniya ake abin to baya daga cikin alamar soyayya ko kauna daga Allah yadda Allah zai baka 'ya'ya haka zai bawa kafiri 'ya'ya yadda zai baka dukiya yadda zai baka lafiya yadda zai baka ji yadda zai baka gani dukkan abin da ya shafi rayuwar duniya annabi ya ce allah na ba da shi ma wadda yake so kuma na ba da shi ma wadda baya so wala yu'til iman illa man ahabba amma allah bayi ba da imani sai wadda yake so a wata riwaya wala yu'ti dina illa liman ahabba ba wadda allah ke bashi addini sai wadda allah ke tsananin sonsa faman a'tahu Allahu dina din a ahabbahu duk wadda Allah ya bashi addini Allah ya nuna mai kauna domin ta hanyar addini ake alaka da shi da hanyar imani ban da hanyar addini ba hanyar da ka yi alaka da Allah da hanyar imani duk wadda Allah ya ɗora shi akan hanyar imani to Allah ya ɗora shi akan hanyar da zai isa zuwa ga turba mafi alkhairi duniya da lahira ai shi ne wannan ƙabila banu asad lokacin da suka zo suka musulunta sai suke goranta wa musulmai kuma suke ganin kamar ai suna da falala akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su ba su yaƙe shi ba ba a yi rigima da su ba suka zo suka musulunta Yamununa alaika an aslam. Allah ya ce mun nuna alaika an aslamu suna goranta maka ma'ana suna ganin sun taimake ka suna da wata falala a kanka an aslamu don sun musulunta kul Allah ya ce ka ce musu la munnu alayya islamaku kar ku goranta mini kar ku nuna kuna da wata falala a kaina don kun musulunta balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin idan ma akwai gori ko bin bashi ko falala to Allah ne ke bin ku bashin falala saboda ya shiryas da ku zuwa ga musulunci in dai abin da kuke faɗi gaskiya ne jama'a mun fahimta idan mutum ya rike addini da kyau to in ma akwai bin bashi to Allah ne ke bin ka bashi saboda ya magana da haka yi faɗa a hadisul kudusi ya ibadi law anna awwalakum wa akirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shi'a idan da na farkonku ya ku bayina zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku kun daidaita akan zuciyar mafi tsoron allan cikinku allah ya ce ni ban ƙaru da komai ba ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa kun, inda na farkon ku da na karshen ku insakum wa jinnakum mutanen ku da aljanun ku kanu ala afjar kalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikin ku ma naqasa zalika min mulki shay'a Allah ya ce wannan ba zai taba iko na da komai ba waɗannan gabobi guda biyu abinda suke nuna mana duk yadda ka ga mutum ya tsantsanta addini yana yi wa kansa ne duk yadda ka ga mutum ya fajirce ya ki addini yana yi wa kansa ne in kuma Allah ya maka gam da katar da imani da tsayuwa akan addini to in har akwai bashi to Allah ne yake bin ka bashi balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah shi ke da falala a kanku saboda ya datar da ku zuwa ga imani in dai abin da kuke faɗi gaskiya ne to Allah shi ke bin ku bashi in ma ana bin bashi saboda aka ce maka ai alhaji ne ya gina babban masallaci ya gina ne wa kansa za a je a raba ladan da mutanen anguwansu ba shi za a bashi ladansa ba in bai gina masallacin ba ba da a gina masallaci ba shi alhajin da ya tashi masallatai nawa ya samu a garin su haka ne in ka yi kayi wa kanka in ka ga dama kudin da za ka yi masallacin ka je ka sai mota za a fasa gina masallaci ne idan ka cire ka yi aiki ka yi ne wa kanka to ka cire ka yi aikin ma taimakon ka Allah ya ba haka sabai suka yi ba masu kudinsu da talakawansu talakawan suka je suka koka abin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zahaba ahadu duthuri bil ujur masu dukiya sun kwashe lada sun bar mu suka ce a bamu mafita yusalluna kama nusalli suna sallah yadda muke sallah tare da su muke jami sumuna kama sun, tare da su muke azumi komai tare da su muke su suna da dukiya da suke hidima wa addini da bayan Allah mu ba mu da shi annabi ya ce to ku je ku rike tasbihi kaza ku rike tahlili sadaka ne ku rike takbiri sadaka ne ku rike kaza sadaka ne ku rike kaza sadaka ne annabi duk ya koya musu labari sai je kunnan masu kuɗi su ma suna jihe suka kama da suka fito su ga duk abin da suke yin masu kuɗin suna yi sai suka koma suka samu annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha annabi ya ce falala ce ta Allah da ke ba da ita mawar ya so in Allah ya ba wa mutum dukiya kuma ya mishi ni'imar addini to ya sha gaban ka to wannan taimakon addini da suke yi da dukiyar da har talakawan suka ce waye ta saddakuna bi fuduli amwalihim suna sadaka da rarar dukiyarsu to annabi ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha shi ma falala Allah ya musu yi aiki wa addini da dukiyar da dukiyar shi ma taimakon ka Allah ya malam a ce maka ubangiji ya maka wannan sutura ubangiji ya maka wannan sutura na musulunci karka yadda kai wasa da ita karka yi wasa wasa wasa banda wasa da addini wasa wasa banda wasa da imani wasa wasa banda wasa da addini wasa wasa banda wasa da imani karka yadda duk rigimar da za ka yi a najeriya daga nan zuwa shekara hamsin ne ko kana najeriya matakil ba daɗi za ka je matsalar imani kuma na har abada ne har abada ne har ba shekara miliyan ba ne ba shekara biliyan ba ne har abada ne har abada ne karka yadda abin da za ka yi a shekara saba'in ya bata abin da za ka yi har abada maganar sadaka maganar imani maganar sallah maganar azumi maganar bin sunna zai taimake ka ne har abada har abada wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba ganimar hunaini so ya ɗebi dukiya mai yawa ya raba ma waɗanda ake rarrashin zuciyarsu musamman daga mutanen makka da sauran waɗanda suke kewaye da makka wannan sai ce a bashi raƙuma ɗari wannan ya ce a bashi raƙuma ɗari da abu kaza wannan a bashi kaza bai juyo kan mutanen madina ba sai waɗansu daga cikin matasa sai suka koma suna korafi annabi ya kwashe duka dukiyar ya ba mu waɗancan mutanen mu kuma ba a waiwaye mu ba sai labari ya iske annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce duka a taro aka taru ya ce ya ma'ashar al'ansar alam ajidukum dullalan fahada kuma bi wa kuntum mutafarrikin fa'allafa kuma ya ce ya ku mutanen madina me kuma ya saura me ya saura da Allah bai muku ba kuna turba ta ɓata? sanadiyya na ubangiji ya shirya da ku to bayan an shirya da ku kuma me ya saura ya musu me ya saura kanku arabe kun fashe ga yaƙe-yaƙe wadda babu dalili a kansu yau ubangiji ya haɗa ku inuwa ɗaya a ƙarƙashin imani da musulunci yau ba abin da kuke sai tare ce kuma me ya saura ya ma'ashar al'ansa annabi ya ce ya ku mutanen madina a wajattu fi anfusikum ya ma'ashar ansa fi lu'a'atin min ad-dunya ta'allaftu biha qauman ya yace ashe kun ji zafi a ranku akan wannan kaskantaccen abinda na ba mu waɗannan mutane don na rarrashi zuciyarsu akan musulunci sabbin musulunta yace ashe abin ya muku ba ku ji daɗi ba a awajattum fi fusikun ya ma'ashar al'ansar ansar yace ashe kun ji ciwon abin a ranku fi lu'a'atin a ad duniya wannan kaskantaccen abin rayuwar duniya ta'allaftu biha qauman li yuslimu wadda na ba ma waɗansu mutane don na rarrashi zuciyansu su zaunu a musulunci a falatar zauna wa wakaltukum ila imanikum ku kuma na wakilta ku zuwa ga imaninku na san ko da raƙumi ko da dukiya ko ba dukiya ko kun kafa a musulunci afala tarzauna ya ma'ashar al'ansar an yadhahaban nasu bishati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi rihalikum yace yanzu rabon da nayi ba ku gamsu ba ba ku gamsu da shi ba mu ba wa mutane raƙuma da awaki su koma garinsu ku kuma ku koma da manzan Allah garinku ya ce ka son bai ba duk sai suka fashe da kuka suka ce yayi ya ce ai wancan raƙumi ɗari muka bashi zai koma gida da raƙuma kai kuma da annabi da ka koma gida ya ce ashe ka son bai muku ba suka ce ka so yayi yayi ko bai ba yayi idan ka samu addini ai an gama in ka samu addini in Allah ya maka dace da imani da addini ya gama ma komai duk abin da ka rasa wallahi ba ka rasa ba idan ka rasa addini duk abin da ka samu duk abin da ka samu bai samu ba to sha'anin imani gamdakatar ne na Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryas da wadda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shiryas da wadda yake so amin to yau ka tashi a imani a musulunci bisa imani allah ya ma goma ta arziki an datar da kai da wannan matafiya mai albarka hanyar tsira ta har abada hanyar tsira ta har abada wani fa har yanzu shi yana kallon addinin ma kawai wata siyasa ce haka yake kallon addini haka yake kallon addini haka yake kallon addini dukkan waɗannan ayoyi al'ayatul shar'iyya al'ayatul kauniya dukkan waɗannan ayoyi da suke cike a duniya kansa ya gagara budewa ya gane Allah ta inda shi yake kallon abin daban ya gagara ya gane kai ka dubi yadda rayuwarmu mu take gudana ka dubi tsarin da ubangiji ya dora rayuwa a kai ka dubi tsarin da ubangiji ya dora rayuwa a kai amma shi lissafinsa daban idan kuma aka ce rayuwa wannan rayuwa da muke iyakacinta in ka ta a duniya ka gama ka gama ba wata rayuwa bayanta don allah ka more rayuwa in dai iyakacinta kenan wannan rayuwar da ake yi aka ce in ka gama ta kuma shi kenan an gama an gama wace riba ka ci a rayuwa babu wa inna daral akirata lahiyar haiwan Allah ce gidan lahira nan ne rayuwa take ka yi imani ka kyautata aiki ka imani wa الآخرة لهي duniya لو كانوا يعلمون وما هذه Allah ya ce wannan rayuwar duniyan bata kasance ba face wargi da sharholiya da wasa in ji Allah haka Allah ya ce rayuwar take haka wargi wasa Allah ce shiririta ne wa inna daral akirata lahiyar haiwan Allah ya ce lallai gidan lahira nan ne rayuwa haƙiƙar rayuwa laukanu ya alamun Allah ce ina da ma bayi sun sani ina da bayi sun sani to idan ubangiji ya ma bawa ni'ima na imani ni'ima na musulunci to ya mishi ni'ima sai dai godiya ma Allah bayan ka furta godiyarka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin cikar godiyanka ga Allah shine wannan ni'ima da Allah ya ma kuma ka rike ta hannu biyu ka rike addinin ka da kyau ka rike addinin ka da kyau ka rike addinin ka da kyau ka rike addinin ka da kyau Allah ya samu dace Allah ya ce wa in kana kabura alaika iraduhum idan har ya manyaya ya yi kunci gare ka iraduhum bijire wasu fa inistafata an na nafakan fil ardi idan har za ka samu kana da iko ka samu wata hanya da aka huda ta yi cikin ƙasa ausulla sullaman fi sama ko wani tsani da zai kai ka zuwa sama fa ta'tiyahum bi aya ka zo musu da wata aya wata mu'ujiza da za su yi imani Allah ya ce ka gwada ka karantas ka karantas ka yi da'awa ka yi da'awa ka yi nasiha ka yi nasiha amma shiriwa ba a hannunka yake a shiriya ba a hannunka yake Allah ya ce walau sha Allahu la jama'ahum alal huda inda Allah ya so da ya hada su akan shari'a da ya hada su akan shari'a amma hikima ta Allah ta hukunta haka kai aka dora ka akan shari'a kai aka dora ka akan shari'a akwai abin godiya ko babu akwai Allah ya ce fala takunanna minal jahilin kar ka zama daga cikin waɗanda suke jahiltan yadda al'amurra suke ka ɗauka cewa shiriya yana hannun kowa ne ko yana ƙarƙashin ikon kowa Allah ya ce a shiriya ya kaɗaita ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirya da mu ya daidaita al'amarin to sai Allah ya ce inna ma yasta jibun Ladina yasma'un Allah ce iyakar waɗanda suke amsawa idan an kiraye su waɗanda suke amsawa idan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kiraye su alladhina yasma'un Allah ta sune wanda suke ji wanda baya ji in an kira ji zai amsa mai jin shine mai imani mejin shi shine mai imani mejin shi shine mai imani kul inna ma unzirukum bil wahyi wa la yasma'u du'a idan ma yunzarun kul Allah ce ka ce musu innama unzirukum bil wahyi ina gargadan ku ne da wahayi ku bari ku bi Allah kar ku saba ma Allah ya ce ba ina muku wannan gargadin da cin gashin kaina ba ne ina muku ne da wahayi amma sai ya ce wala yasma summa du'a idan ma yunzaru kurma be ko kurma ba zai ji kiran ba Allah ce ko an yi gargadi ba zai ji ba ba zai ji ba ai mun gane jinko? ko shi ji akwai ji na ɗaukan izna akwai ji na jin surutai e, ba ka ganin mahaifi sai ya rike ɗansa ya ce mishi ba ka ji ba ka ji wane ba ka ji ai ba wai magana ne ba ya ji ba abinda ake ɗora shi a kai ne ba ya ji kai ma in ka ƙi ka tsaya kai addini ba ka ji in ji Allah ba ka ji a yi wa'azi da ayoyin alkur'ani a yi wa'azi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a buga maka misalsalu ta ko ta ina a kan irin yadda al'amurra suka faru bisa al'ummomin da suka gabata amma ba ruwanka to ba ka ci dama ka'idar ji ne da bi ina wa a kaji ka ji ka bi in ka ji baka bi ba to baka ji ba ka ji innama yastajibu alladhina yasma'un wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawabi inda Allah walau lahu fihim khairan la asma'ahum hikimar Allah ke. Allah ya ce wala takunu kalladhina Kalu sami'na wa hum la yasma'un Allah ce kar ku zama irin waɗanda suka ce mun ji Allah ce amma ba su ji ba ba su ji ba ba su ji ba inna sharrar dawa bi inda lahi mafi sharrin duwata dabba mafi sharrin duwani wani wadda ke taka bayan ƙasa kowane ne inda lahi abun Allah a sumul bukumul ladina la ya'qilun bebe kurma bebe wadda yi hankaltan ababa ka tsaya ka yi nazari ka tsaya ka yi nazari ka tsaya ka yi nazari ka tsaya ka yi nazari ka kalli yadda rayuwa take kuma ka kalli yadda ta shuɗe a kan waɗanda suka gabace ka wannan wurare da yawa Allah ya ja hankalin mutane in ma ba ka gane ba to ka kalli baya ka kalli baya ka dinga ɗauka chapter chapter ka tsaya ka kalli 'yan fim waɗanda suka yi fim kamar shekara 40 50 baya yaya rayuwar ta ƙare yaya aka yi ka dawo kan 'yan ƙwallo 'yan ƙwallonku na shekara 40 da suka wuce yanzu yaya suke ka dawo kan 'yan damfara ka dawo kan malamai ka dawo ka dawo allah canzu kai wannan bai sai baka hanyar da za ka bi ba idan ma hanyar da kake so ka bin kowace hanya ce kafin ka bi ta ka kalli waɗanda suka ɗau wannan layin yayi suka yi wace hanya suka bi ta ina suka samu mafita wannan allah ya bamu irin waɗannan misalsalu tun al'ummomin da suka gabata a kawo muku waɗannan a gaya muku abin da suka yi ku ga yadda suka ƙare a kawo muku wannan al'ummar a gaya muku yadda suka yi a gaya muku yadda suka ƙare a kawo muku waɗannan duka idan shugaba ne da ya tsuru ya tsaya a kan kafansa saboda zalunci sai a gaya maka irin su fir'auna shi fir'auna saboda karfin mulki ubangiji yakan ce wa fir'auna zul autad al autad jam'i ne na alwatadu shi fir'auna shi kadai yakan iya sa hannu akan takarda ya ce a kashe mutum dubu goma gobe da a kashe ko peaceful demonstration ba wanda ya sai ya wuce amma ai an ga yadda ya mutu ko Allah sai da ya ba da labarin hatta kalman fir'auna na ƙarshe an yi masu mulki na imani irin su zulkarnaini ga annabi suleiman ai duk an ga su ma yadda suka kare har yadda annabi suleiman ya mutu shi ma sai da Allah ya faɗa so duk wannan ka kalla ka dawo abin da ka sani a rayuwa Allah ce to don me yasa don me yasa bara ka ɗauki wa'azi ba afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha Allah ta baraka dauki wa'azi daga wannan ba ka dubi wani layi ne yake ci wani layi ne bai ci suwaye suka gabata akan wannan hanyar shekara kaza zuwa shekara kaza ka ga turbar da suka bi shikenan sai ka kiyaye ya isa daukan wa'azi ko bai isa ba ya isa Allah ya ce to mafi sharrin mafi sharrin halitta wadda ke taka bayan ƙasa shine kurma beben da shi bai hankaltan abubuwa bai hankaltan abubuwa idan kina ganin harkan bin maza ne a'a wannan saurayin ki ne a'a wannan saurayin ki ne ki je ki tambayi waɗanda suka yi wannan harkan shekara goma ko ishirin in dai maza ne in dai maza ne baza miki kayan ki a ranar su lalata miki rayuwa da su shafe miki tarihi da su inda in namiji ne inda ya namiji ne a yana da eh, in ya namiji ne kika ce wai maza za ki bewa a ake ne karfe ɗaya can karfe biyu can a a tura hoto tura meme wallahi kina yaudaran kanki ne kina yaudaran kanki ne a cikin waɗannan da kike musa kan kina jin akwai mai auren kini. ne eh amma abin da ya kamata ki yi tunani ke fa gobe ko jibi uwa ce gobe ko jibi ke fa uwa ce za a zo ana ce miki mama akwai wadda a tsarin rayuwa kwata-kwata ma bai kamata a ce irin wannan ya taba neman ki ba ba fa kun yi a kwata-kwata ma bai kamata ya shiga rekod irin wannan su yayayyayi haka ne mutuncinki mutuncin 'ya'yanki mutuncin jikokinki shi zai zama mutuncin mijinki shi zai zama mutuncin mijinki karki yadda ki nema sai da mai mutunci mai mutuncin kuma alamun mutunci zai aure ki ba maganan aure to ba zai aure ki ba kuma kina son sa to me so ɗi banda hauka ba zai aure ki ba kuma kina son su me so din ai yana son ki ya aure ki an yi magana yana son ki ya je wajen baban ki. shegantakan da ke zai shirya miki ya isa je ga ki ne <laughs> eh, don haka ne wallahi eh suna shan wahala suna saboda sun gagara su ɗauki mutuncinsu a matsayin abin da za su yi rayuwa da shi to dai duk hanyar da ke ma da ke ɗauka ki dubi wadda suka gabace ki ki duba wadda suka gabace ki ki duba wadda suka gabace ki ki duba wadda suka gabace ki amma kika ce kawai za ki shiga wannan sahar ne kawai haka kawai da ka to ƙarshe gobe ko jibi a dawo ana ma wasu faɗa da ke a ce to kun ga yadda wacce ta kasance haka ne Allah ya ce waɗanda suke amsawa su ne waɗanda suke ji su ne waɗanda suke ji wal mauta matattu sunan da ba sa ji to matacce yana ji ne za ka kira shi ne ya amsa ya ba'athuhumullahu Allah zai tada su a ranar alkiyama ma ilahi turja'un ma ilahi yurja'un sannan zuwa gare shi ake mai da bayi wanda yake ji shi kadai zai amsa idan zuciya ta mutu fa ta la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi zuciya idan ta mutu to shine asalin mutum ya buga Allah ya ce amma ba wai ido in ya makance shi ke nuna mutum ya makance ba a idan zuciya ba ta makance ba ba ka makance ba in zuciya ta makance ido kuru-kuru ba zai maka amfani ba Allah ya samu dace to sai Allah ya ce qalu لولا nuzila alayhi ayatun قل إن الله قادر على أن ينزل آيته ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي الله يتي suka ce laula nuzzila alaihi ayatun min rabbi wai don me ba a saukar mishi da ayoyi mu'ujizozi daga wajen ubangijinsa ba suka ce ai su ba da su gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba har sai an saukar mishi da mu'jizozi irin wadda aka saukar wasu annabi Musa alaihi salatu wasalam irin nasu annabi Salihu irin waɗannan mu'jizozi da waɗansu manzanni suka zo da su suka ce shi me yasa ba a saukar mishi da irin waɗannan ayoyin ba to kaga wannan mai son gaskiya ya sharɗanta abin da shi ne sai an zo mishi da shi kafin ya yi imani ai abin da za ka kalla gaskiyar kawai gaskiyar kawai abin da za ka kalla gaskiyar kawai gaskiyar kawai gaskiyar kawai idan gaskiya ta bayyana shi kenan hukunci ya tabbata amma ka ce kai gaskiyar wa'azi ne za a maka sai ka ce kai fa idan ba wadda zai yi wa'azin ya zo da mota kaza ko kaga yana da gida kaza ba ba ka karbi wa'azin ba yanzu wannan mai son karban wa'azi ne ina me ya hada a maka wa'azi haka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi in dai yana so su yadda sai in yana da babban gona wadda take da kaza kaza sai in yana da gidan zinare sai in yana da kaza kaza kaza to yanzu wadda yake so ya karbi gaskiya ya sharɗanta wa mai mishi wa'azi wa'annan abubuwa wa suka ce laula nuzila alaihi ayatu min rabbi don me ba a sassaukar mishi da ayoyi daga ubangijinsa ba eh a suratul ankabut nan ma Allah ya ce wallau wa qalu laula unzila alaihi ayatu min rabbi qul innamal ayatu indallah awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun لقوم يؤمنون إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون alaihi ayatun min rabbi wai me yasa ba a saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'ujizozi daga wajen ubangijinsa ba qul Allah yace ka gaya musu innamal ayatu indallah su waɗannan mu'ujizozi aina Allah ne ba nawa bane ba ni ne zan zo da su a lokacin da nake so in zo da su ba sai idan ubangiji ya ban waɗannan ayoyin ya ban izini in zo da su sai in zo da su innama ana nadhirun mubin ni iya aiki na na yi wa'azi mabayyani na yi gargaɗi na fitar da bayani a fili yadda kowa zai gane allah sai ya ce a walam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim Allah to bai ishe su mun saukar da littafin Qur'ani gashi ana karanta musu abinda kake so ka sani na gaskiya an fitar maka da shi na gaskiya sai ka ce kai ba za ka yi imani ba sai ka ga an sauko da mota wa mai wa'azin daga sama ai abin da kawai da ka yi gaskiyar da ya faɗan ta tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata shikenan abin da kai kake bukata gaskiyar ta tabbata idan ta tabbata magana ya kare amma ka saka irin waɗannan sharuɗa ai sun ambata a can ina jin suratul isra'i wa kalu lan nu'mina laka

mu yi imani ba za mu yi ba sai in ka cika waɗannan sharuɗa hatta ta fujura lana min al'ardi yambu'a har sai ka ɓuɓɓugo mana da idan dunar ruwa daga ƙasa a garin makka tunda muna cikin duwatsu ne muna da tsananin bukatar ruwa to yanzu in kana so mu yi imani mu gaskata ka mu bi ka to ko ina a samu idon ruwa da korama da yake bulbulowa a maka suka ce in wannan ba zai yiwu ba auta kuna laka jannatun min nakilin wa inabin kila da hata jira ko kuma ya zama ka samu wata kekiyar gonan dabino da inabi yanzu dai tunda muna ganin baka da komai kullum kana hanyar kasuwa kai makana neman naka to au kuna laka jannatun min nakilin wa inabin Allah ya baka gona babba ta dabinai da inabi fatufajjiral anhara kilalaha tabjira kuma ya zan ba a mata bayi ruwa ne kawai kake bugarwa yana bayinta suka ce mishi in wannan ba zai yiwu ba au tuskita sama'a kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka yanko mana wani sashen sama ya ballo ya danne mu ba da mu yi iman in dai ba za ka iya wannan ba to ka ce ma Allah ya balle sama ta faɗo ta danne mu aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila in ba za ka iya ce ma Allah ya ballo sama ta danne mu ba to wa'azin in ka tashi zuwa ku zo da kai da Allah da mala'iku a fili ku yi wa'azin muna kallon ku idan ya ce bautan gunki kafirci ne tarayya ma Allah ne ga sakamakonsa sai mala'iku su ce gaskiya ne Allah ne ya aiko shi sai Allah ya ce eh, ni ne na aiko shi suka ce in ba an yi haka ba ba za su yadda ba yanzu wadda yake kafa wa'annan sharuɗa gaskiya yake so au yakuna laka baitun min zukurfin ko kuma mu ganka da gidan gwal gida na zinare autar kafin sama idan kuma ba ka iya samar da gidan zinaren ba to muna kallo a zuro maka lada daga sama tunda da kace daga can ake sauko maka da waye ka hau muna gani ɗalɗalɗal dal dal walan nu'mina liruqiyik kuma ba za mu yadda ka hau ba don kar a mana rufa ido hatta tunazzila alaina kitaban nakra'uhu sai kowa an zo mishi da littafinsa mu karanta daga wajen Allah ɗin shi ne ma'anan bal yuridu kullum rikin minhum an yu'ta sufan munashara kowa a zo mishi da takaddansa nawa daban na ma daban na man sagir daban na mana adamu daban kowa wai a zo mishi da nashi ai bai kamata dukan mu a hada mu akan littafi ɗaya ba da mai laifi kaza kowa a bashi na laifinsa kawai qul Allah ya ce ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ma kuntu illa basharar rasula ai duk abin da kuka nemi a yin nan Allah ne mai ni kuma manzo ne har yanzu ba ku tambaye ni abin da ke karkashin iko na ba duk abin da kuka tambayan wannan iko ne na Allah hakki ne na Allah ni manzo ne mutum wadda nake gargadi hal illa basharan rasula ni mutum ne da Allah ya tayar da ni a matsayin manzo zuwa gare ku ni ba Allah bane ni ba Allah bane jama'a mun fahimta to haka suka yi ta ambata irin waɗannan ababa cewa ba da su yi imani ba har sai an zo musu da waɗannan ababa da suka gindaya Allah ya ce wa ƙadun. laula nuzila alaihi ayatun min rabbi suka ce don me yasa ba a sassaukar da aya daga ubangijinsa ba ulka ce inna Allah qadirun ala an yunazzila aya Allah na da ikon ya saukar da wannan mu'jiza an ba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'jizozi ko ba a bashi to dama ba wai mu'jizar ce suke so in ta bayyana su yi imani ba dama tambaya ne na ƙurel kasan akwai wadda zai zo da tambaya amma dama tambayan ya zo ne ya ƙure wadda zai tambaya wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi daga cikin larabawan ƙauye yana kiwon dabbobinsa ya ce mishi an ce ka ce kai manzan Allah ne ya ce kwarai ni manzan Allah ne Allah ne ya aiko ka eh zuwa gare mu ya ce eh ya ce to kamun probing Allah ya aiko ka sai ya nuna akuyarsa ya ce ke ni waye ta ce manzan Allah waye aiko ni ta ce Allah ya juya kalla ku ya ce ke <laughs> to an tabbatar mishi ko ba tabbatar mishi ba an tabbatar mishi inna Allah kadirun ala an yunazzila aya Allah na da iko akan saukar da aya walakin na aksarahum la alamu sai dai mafi yawan su Allah ce ba su sani ba saboda haka duk abinda duk abinda ya zo maka na gaskiya ka kau da kai gabarin duk abinda zai tsare ka gabarin karban gaskiya in gaskiya ta zo ka karɓi gaskiya ana karban gaskiya daga ko ina gaskiya ta zo Inda gaskiya ce sannan duk abin da ba gaskiya ba ana jifa da shi kuma kowaye ya zo da abin da ba gaskiya ba cewa ba za ka gaskata gaskiya ba har sai an maka abin da kake so kafin ka karbi gaskiya to wannan alama ce ta tabewa Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan imani da aikin alkhairi to jama'a sai mu kwana a nan, sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an allah ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu ilayk